gani nan gani nan abin ba dona ya lafiya na kanka haka Hajiya yanzu na fati sun sami ni wai tana da ciki. Ciki? Ya wannan kuma ai su ta shafa ina ruwanka da zancen cikin fati. To wani gaskiya ba wannan ne ma daga mu hankali ba. Hmm. Illa magana matan nan ta. Samira? Eh. Me ya faru? Ita na farko ita ba wannan kyakkyawan tsafta ba. Hmm. Ita ba iya girki ta yi ba. Ba wani abin kirki in na je gida kawai sai ta fita ba izini ba wani kawai sai ta fita ni kuma gaskiya yau ina dawa kawai zama tara bata na. ko ni bata nemi izini guri na saboda haka sai na sake ta ka sake ta haba habibu me yasa ka yanke hukunci haka ba za ka zo ka gaya min ba to an yaji gaskiya abin ne ishe. to ko abu ya ishe ka taba zuwa ka gaya min ga abin da take maka ka ga ba ai wani abu akai ba haba habibu gaskiya baka kyauta min ba ban ji daɗin abin nan da kai ba to ba komai zai yi kokari in san abin da za a yi ka ji ko ka kwantar da hankalin ka ita kuma wannan fati ta sani su suka sani da cikin su to hajiya abin nan da rashin zaki to cuce ki ba na tabbata ke ce ne laifin <laughs> wallahi ba ba abin da ne masa kawai ina dawo ita da ni kawai na fita ya sake ni <laughs> to yanzu dai abin da zan yi zan je gidan mahaifiyar yaron in ji don na san yaron ne akwai shi da zuciya shi ta yi masa dan kuskure ne kuma shi ne hakan ya kasance lare ba fa abin da zaki faɗa da zaki kare aiki na tabbata ita ce da laifi tunda tun farko kika baro ah, ginin tun farko tun yarinyar nan tana karama kika bar tarbiyyarta ta lalace kika shagwabata kika lalata ta dokta yanzu kana nufin ka ce laifina ne kenan ko kwarai kuwa kuka sai wani hoki-hoki kike yi eh? Adama sai a biya makara sannan za a gane Yanzu kana nufin laifina ne ke. Ƙwarai kuwa tunda tun muna Amerika muka kama abin da za mu yi na ce mu taho da ita ta zo ta kan makaratun ta nan amma me kace kika ke ƙasa ƙasa kika ce a barta a can ta yi karatu yanzu ga irin ta nan abubuwa sun lalace. To bar in gaya maka dokta. Da in ya kai shekara bakwai to tarbiyyarsa ta fita daga hannun uwa ta koma hannun uba eh? don haka ma ni na ɓata tarbiyyar yarka ba kai ka ɓata tarbiyyar yarka da hannunka naka wallahi daga asibiti amma ko ɗan rakiya babu to ya za a yi ina mai gidan naki ai man rabu da shi subhanallahi kun rabu Allah soke Allah ke Allah sa ka shefa alheri yanzu gida za ki je ko ina to ai ya kamata rage miki hanya ko da Allah ki zo mu ji ki shigo wanka ki ga ba ke na nasa irin ki kawai ci ne da ke wallahi ni din ma sai an mun eh ki zo mu ji aji saboda wannan kayan da kika dauko ba na son ki shigo mu ji za ka yi biyayya babu abin da za ka rasa don ka yi biyayya kuma mahaifiyarka duk abin da ta sa ka ko ta ce kai ka tabbatar ka yi shi to haka shauran jama'a wanda za ku yi hurɗa da su a wace ka riƙe wannan abin da na gaya maka Baba na in dai ka rike to alhamdulillah ka iya zama da kowa lafiya gajiya ya to hadu me za ka ɓoye mu haba kakka bani kunya mana a matsayin ka neman da kuma na san ka da jarumta a ce wannan ɗan abin ya tayar da hankali haba alhaji biyu Allah kamar da komai ma ba komai ba haba to na gode yawwa na fi son kana murmushi mhm. ah, wato hafa na airport ready kuma an kai fatar sai ya ci to bara zo gurin kan karɓi draft din nan ok draft na kwato bayan shigar da ku eh, ina cikin ɗaki aiki sai haƙuri ne ne san shi karɓar kaddara kyau ko mara kyau amma shi mana na bari ba wannan sama a da Allah je ka ƙara duba ba an kana rikice shi za ka gan shi ba haka bane wallahi wani duba kuma zan saki a san ne sai mun harka na aibanta ba koyi ma wani abba da hannun ka ajiye sosai na kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sala to ko gidan naka da mutanen boye ne to Allah ta biyu hawa nasir yanzu ka sa abin da za a yi mu je can airport din a san yadda za a yi kayan nan mu je mu je mu je saboda magana kayan ma ma san da za a ba wani wani wani wani wani wani wani wani Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Mun alaikum salam. Hajiya ta bawa. Lafiya ko ja ke mana? A'a ba ciki zani ba. Ai na san gidan tunda dama gidan ɗana ne na san da shi wannan gurin. Me zan je in gani? Ina so ne in gaya miki. abin da fati ta je ta yayi mu wannan da. Allah da na sani ni da na san wannan magana wannan abu haka yake. Wallahi da ba a hada auren Habibu da da fati ba. ni abin ai ya riga ya zame min masifa na ji na ji ke ma ba yin kanki bane hajiya wallahi yin ki ne wallahi rashin bincike ne a yin ki ne ko wallahi ba yin kai ba yin kai na ba amma yin ki ne ko amma ki hakuri na sani a yana san halin ki kan ta san karni da ke ai ko kuma ki wannan ba don a ce sun kutace ta haɗa da ke ba wallahi ba za ki yi wannan abin da kika yi ba amma ba kuma akwai Allah ce ke tafi? Eh, na ta Na zan je wani. Babban arakci ne. A, ah, ai na na fita Ya aka Ya ake ci? na kwana biyu ne baka zo ba. Oh, wai ni? Eh. <laughs> Wallahi lafiya wasu 'yan ayyuka ne suka sha mun kai. Okay. So, zuwa ne to akan maganar auren mu da ni da kai. Maganar? Aure. <laughs> gaskiya ke ba samira da yawa me haka ke yanzu dan Allah ran annabi samira aka ce ni zan aure ki zaki yadda ki dube ni ki dube ki mana ah. captain eh? what do you mean kin gani na yanzu nan da ke gani wallahi an riga amon bai koma eh? amma captain baka da mutunci sai yanzu na san kai karamin mutum ne kuma kai baka da mutunci ka sa na rabu da kowa na rabu da mijina saboda kai okay it's okay Ya magana da draft gaskiya ba na sake rabu da mijinki halinki ne kawai bai da kyau saboda me na ji na yadda abin ya shi da kyau what of about my drafts drafts where is my money wannan kuɗin eh suna ina eh inda kika bayar haka aka shigar da su wallahi baka isa ba ƙarya kake yi baka isa ba wallahi wallahi to baby ai tsarara ya kina da evidence ne ha ta nan ka bullo tunda baki da evidence kawai insha Allah baka isa ba wallahi ka kina da wani evidence na cewa lalle ga kudin ki a guri na shi kenan shi ke fito da shi ma magana aure ni da ke babu da kina nufin haka zan aure ki abin da ya faru a can ni ma zai faru a kaina ai kun na aure kamar na dauki kare na furma ke dai kawai ki magana serious amma wannan ba wai abin ko magana abin da ba ki da evidence kawai ki share ki Allah in kin gama kuka ki rike mun kofa Abu eh, ban gaya ma yau na fati. Fati? Wallahi fati. Na fito sai ta tace daga asibiti take. Daga asibiti? Mm, to amma na samu labari. Wannan eh. ce ciki ne da ita. Eh zahiri tana da ciki kuma na tambaye ta mai gidanta ce ai ba sa tare sun rabu ba sa tare to me zai hana ka neme ta a'a ni ai ta gaya min dalilin ba eh. tun da dai ya tambaye ta abin kamata ka gani ce me dalilin rabuwar kuɗin wajen ba eh gaskiya wallahi na tusaya mata kai to me zai hana ka neme ta eh ya ba abin da na kudurta eh. idan ta gama iddatin da kasan ina son ta sosai ta gama iddatin mana ta yi mm. sun aure ta za mu ta taimaka da shi ne kawai ne da Allah ya sa

maganar dai nema take ta zama magana gidan rediyo shafi labarin shuni to na yi magana na ce a turu a turu an ba a turu ba har yanzu a ba haka bane kamar yadda ka gaya min na je na musu bayani kuma sun ce za su zo ka san abubuwan ne sai a hankali tun daga yayin da rayuwar take yanzu ba na son wasa ka san ni ban da hakuri ba wannan hakuri ba za wai na kasan tagin haka nake ne kamar yadda na gama Allah da za a zo na fa gaya ma Allah da haka ba za ta faru ba kakka ji komai ba wani abu ai kamar yadda ka mun fara abin nan kamar da su kuma abu ya zo mu manya ku sa baki Allah da abubuwa da za su daidai. Allah to na gode a wuce lafiya a babu to ba wani abu to ka ga irin abin da nake gaya ba wani abu to ne yanzu zan karasa masoyi da bin rai na nake kwana albishirinki ina jin ki goro ya na kin jura min fuska haka hmm? ce ina jin ki goro yarinya ta haihu <laughs> mun samu ɗan namiji tike ke haji kulu <laughs> kin samu miji tike ke amma ni ba wani miji da na samu kin ji ko wannan haihuwa ke ta shafa ku je can ku karata ba abin da idame ne da zancen haihuwar ku yawwa wannan wani irin magana ne ba dama Allah manta kika yi nice ba aminiyarki ke ce fa sanadin auren nan hmm? me zai sa ki ringa manta da ikon Allah hmm? ki tuna fa da Allah kar ki yadda ki ringa taka shari'a wato waye uban ɗan. tsaya kuna hajiya kulu eh. wai kin zo ne ki tunasar da ni akan abin da na sani ko kuma me kike nufi ah, na isa amma so ni ke ki tuna mu ne yau ba mu ne gobe ba to ai kuma sai ki dan Allah dan annabi ki tsaya ki ji wannan nasiha inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a Allah isa wuke kyayi da wata ba da ni ba na tafi ran ki dade

na gode ni ma mm, hajiya abu ne ya faru ban ji daɗinsa ba yarinya ta zo gida babu wanda ya biyo sawu an ce an sake ta ya kamata a ce ya zo in ji waye mai laifi ita ce take da laifi ko kuma shine yake da laifi kin gani hajiya muna da makiya saboda Allah suka ji wannan zancen ai kenan kuma sai su yi mana dariya ko kuwa bari kawai hajiya laure ba abin da ban yi da yaron nan ba ba yadda ban yi ya gaya min menene ya faru yadda kika ji shirin na nima haka yi min ya shiru ya ki cewa komai da na matsa masa ma da tambaya sai ce min yawai kazama mm, mm, mm, ce ba ta iya shara ba sannan ba ta iya girki ba gashi nan dai zantuttuka dai babu kai dai babu makamarsa wallahi to hajiya gaskiya ke kamata ki wani abu tunda Allah ya samu 'ya'yan da muka haifa mu muke da iko akan su ba su suke da iko akan ba sai abin da muka ce da su don haka hajiya gaskiya ki wani abu akai hmm? ki magana mun san haka amma dai yanzu abin da zan gaya miki ina da daɗa baki haƙuri ki haƙuri ki saurare da nan da kwana biyu hajiya zan Allah ya dade nan da kwana biyu dai ki jira ni dan Allah hajiya ki wani abu kar ki ba mu kunya dan Allah ba ai sai ai mana dariya hmm? ai wallahi ban ji dadin abubuwa wallahi ki haƙuri shi to ki ga da gida ko tashi da wanka ne Allah sarki kadai ka tashi faisal faisal Allah ya raya ka Allah sa ga aurenka Allah sarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to to yanzu ita wannan magana da kai mun bayani menene tabbas ɗinka idan ka ne ya gani koko labari ne aka kawo maka eh to hakikanin gaskiya malam ni da wannan magana yi ta mata ta farko ina shigo a gidan daga gilmawar shi wanda ya shigo gidan to ya zo gurin ta daga nan ba ita kuma ta biyun na shigo na zo da ita da saurayinta a cikin falo ya kwanta akan kujera ya bar raji lillahi wa inna ilaihi raji'una a'a wannan babba ne to kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا sadaqallahu azim to a halin da ake ciki dai yanzu ita mahaifiyata tana zargin ma dan da mata ta fara ta haifa ba na ba duk abin da ya faru ya cuɗe ko ya rikice ko aka kasa ganewa to sai a dawo da shi mizanin alkur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a nan za a samu amsa wannan abubuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala nuna cewa yakan jarabu bawa da basifa yayin da yake so ya yafe masa wasu sa ikan dora masa wasu masifu na rayuwa mace da ba ta kirki ba ko dan da ba na kirki ba ko asara a dukiya ko rashin lafiya a jiki da sauran musibu to shawarar da zan baka na farko tukuna akan wannan al'amari lallai ka tsananta da addu'a da kuma istighfari ga ubangiji tabaraka wa ta'ala domin watakila wannan wani laifi ne kaiwa Allah yake jarraba ka da wayannan musibu to wannan kenan abu na biyu kuma ah, lallai ne wannan magana karka ta domin a shari'ar musulunci akwai lokacin da mutum zai zo yana neman haƙƙi to saboda kaucewa ƙa'idojin da aka shimfiɗa sai kuma ya zanto shi ne a hannu yanzu kaga duk abubuwan da ka faɗa abu ne mara tabbas idan a musulunci kaga irin wannan abu ko da idanka ya gani kuru to fa ba za a iya yin wani abu a shar'ance ba har sai ka nemo shaidu guda uku kun haɗu kun zama hudu a wani ƙaulin ma shaidun hudu banda kai sannan a tabbatar a yankewa waɗanda aka samu da laifin hukunci in ko babu to ko fa idanka ya gani in an je gaban shari'ar bulala tamanin za a yi maka ka yi mata kazafi yawwa saboda haka kar ka sake bunta wannan magana to amma kuma aure baya yiwuwa da zargi idan kuna zaune ana zargi din nan tofa ba dama a ci gaba da zama a haka lallai ne dama a sake ta a kuma nemi wata a dukkan su ma ba sa gidan to shikenan to amma kar ka ringa bayyana wannan domin ka bayyana ya zanto haƙƙi ya je inda ba a da bukata to watakila suna iya neman haƙƙi in sun nemi haƙƙin nan kwalalle za a hukunta ka to yanzu daga bangaren mu za mu ringa maka addu'a kai ma kuma za ka ringa yi za ka ringa yawaita istighfari da salatin annabi sannan akwai wata mata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da take son mijinta gayar soyayya sai mijin ya mutu to damuwa har ta bayyana har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji to sai annabi ya mata nasiha ya ce ta riga yawan karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in ana yawan karanta Allah zai canza abin da ya fi alheri daga wanda aka rasa to tana karanta wannan sai shi annabin ya aure ta ko ya fi shi to ta samu wanda ya fi wanda to haka za ka rike to na eh in zan dawo an jima to insha Allah zan kama mana sadaka a ba wannan abu wallahi sai abin da ya sawa ba wannan abu eh nagode to madalla madalla yawa بسم الله ولي وكيل Allah kai ka san irin halin da na shiga na ci amanar kaina da ta iyayena da mijina laifin da ke tsakanina da kai Allah ka yafe mu wanda ke tsakanina da jama'a wanda ba zan iya samu su na roƙe su gafara ba Allah ka sa wannan salati ya zama fasalli fukana. ka sa lada a gare su allah ka sa min nutsuwa a rayuwata ka bani miji na gari ka sa na zama mai biyayya a gare shi domin kai ne mai amsan addu'a don annabi muhammadu sallallahu alaihi tuna da mu ranar shiga jirgin ka ba shi da tangadin ɗiban ruwa ka da mura na shiga jirginka malami na malam salihu malami ne mai ban sani malami na shi ya gaya mini lokacin rikicewa duniya almaji ga sadaka Allah shi karba Allah shi karba hajiya Alhaji. Hajiya. Hajiya gidan da Allah ya dani. Ina gidan? Hajiya gidan ya rukuje na sai da filin ma tuni. Allah sarki motoci duk sun kare hajiya kaya daga kwata na kwastan sun kama subhanallah yan uwana da sun gini a ashe wai sai kana da arziki ake santa subhanallah ashe kalau kake duk wallahi to ya za a yi abin nan baka wannan cojan ba ba za su ba da bara ba sha'adullahi kin ga duk juma'a na je masallaci har sun gaji da kwanaki ma wallahi wani ya tada ni kai ba mun taba ganin ka ka zo garan jiya ba sai yanzu masallaci na ke bi kuma in yi jawabi wasu su taimaka wasu su ce shakiyanci ne kaga kaga ka daina kuka ni Allah ya mun arziki a gidana nake. hajiya sosai kina da gida yanzu sosai Allahu akbar Allah mai iko yanzu dai abin da za a yi zan baka kuɗin mota maimakon wannan ma sadaka Allah mai iko oh. hajiya in ka je ka ce ina gidan kulu kulu eh. wato hai kin yi suna ma daga gidan haya Allah ya dauka ki Allah ya dauka ni ai ai wannan abubuwan da suka faru da wallahi na mai ni ba zan iya kallon ki ba ka zo zan baka daki daya kyauta daki hajiya Allah ya kyauta illa haula wala quwwata Allah ne yanda ya so hajiya yanzu kina da gidan kanki sosai kuwa wulakancin da nayi miki a gidan haya hajiya na dauran da na zubar na dawa cibiru. zubar da cibirin wulaje na ya ga katifar roba hajiya wannan duk sai a manta da shi ga na gode hajiya na gode Allah saka da alheri ka mota kin ga sati na bakwai ina wannan bara ban taba tara wannan kudin ba hajiya hajiya na gode matan nan da na wulakanta sannan na da arziki ga yadda Allah ya dani to yan uwana yan uwana masu arziki wannan ta ishe ku ishara Allahu akbar ni ne dan haya ya mura mutuncin hausa man ɗaya kwano ya gaji ko gidan babu kamata a ce mu ci gaba da shirye-shirye saboda a magabata su san me muke ciki dan ni so samu ma kafin ki tare nan da azumi haka nake so eh, eh to ba wai ba zan yadda ba amma ni ba kaɗan ba ni ɗan lokaci zuwa wata ne zuwa to ai ni dai amincewa taki nake nema idan kin amince kin ga sai mun gaba ta su shigo maganar kenan ba sai an tsana ta kwana kwana ba ko ba na abi yanzu ke ne da Allah tsohon masoyin ki ne shikenan kawai kin yi aure kin haihu ba wani abu kawai sai ku auren ku wallahi sai na amince Allah sa mu dace Allah tsanin ta rago akwai shikar Allah ya ci na gode zan koma sai abuma <laughs> sein dalilinsa kawai za ka tsaya nema ba domin allah kaɗai shi ne ya san gaibu shi ya san me yasa waɗannan abubuwa suke faruwa haka saboda haka kurin maganin abin ya kamata a nema ba dalilin me yasa abin yake faruwa ba eto eh kuma bayan haka madan duk lokacin da na tuna na yi mafarkin fati sai in ji da hankali na tashi na shiga cikin zandun ina yawan tunaninta to mafarki habibu abu ne wanda yake kunshe da mushkiloli masu wahala kasan ilimi kowanne akwai fannin sa to masana ilimin mafarki sun yi bayanai akan mafarki kasan yawancinsa abin da ka gani ba shine yake faruwa ba kana iya ganin fari ya zama baki mai amsarsa to koma me dai ba a so ka ringa yawan gaya wa mutane idan kana yawan bayyana wa mutane mafarkinka to in kai karo da wanda baya son ka idan ya fassara da mummunan abu to tabbas wannan mummunan abun zai same ka to yanzu malam da ƙarshe kuma me abin yi abin yi dai shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce huz min alqur'ani ma shi ita li ma shi ita duk abin da ka dauka alqur'ani akan kowace irin bukatarka to Allah zai biya maka ita don haka abin da zamu lizanta dai shine mu za mu tsaya mu ci gaba da muka addu'a tunda ka ce kana ganin alherin al'amarin ko to abin da za mu yi kenan to akwai wani abu banda wannan saka Allah khairan Allah ya zaɓa mana abin da ya faru to sai mu addu'a babban addu'a Yes, come in. ku dala tun da nake eh ala sara sani dala ko kai ne captain a kware da gaske ni ne captain so dala daga zona sai Dalar muna son za ka je ka amsa mana 'yan tambayoyi ne haka. Ni? Yes. to shi ke nan bari bari dan shiga sa takalmi da riga ko a ba wani abu za a za ba kafa ba ko da daki na shiga san kawai a ba wani abu bari a bari dan dalla ah, mala fiti mana kan mu je za ba daukan ma kawai yalla bai a ah. nawa a ah. ma hanzar ne eh, to madalla ina zuwa kin eh. san baba karamin kauna ta yake wala ke gani dan baka san baba ne hanza hanza baba baba ya ana gana wannan abu na ku ya yi kuma ubangiji Allah ya sa ya rike ka a hannuna baba baba ka ba ba zina ce mai laifi ta yi ya haka bari mana ta fara ta bara mu mutu kana ci kulle ba yai yai yai shege kulle ka tuwa ka da kwalisar an uwa aka ce ka tuwa ka shege sentimental kenan sai da ba ta zuba min sentimental ai ta zuba min ƙarya ba sisi yan buhun bayan eh, a gama gaya tuwa ke da hinkafa. akwai tantanin za su ɗau wasa kuma a ji a haƙa ramin ya eh, a ji a haka fushewa kabarin wannan ya ba ta bar ƙaunata ta kere na take ta ya sanin din da na koya muku irin tirenin ne da aka koya su Muhammad Ali zakaran damban duniya an aka dawo gida nan Najeriya irin tirenin ne da muka koya su Zila Daini Compare with me. Me too. I am Torabala in danger. Yeah. One block, seven die. Yeah. Mr. B. Mr. samu ibro ya masa fashin albasa kamar yadda bakin sa raga dada kan nan na saboda duka so nake koma ko da tandu ko ga inda na iya karba da da akwai to yi matso mana to minci biyu <laughs> ina zuwa jama'a da na kankan kanki ai kai abokin babana ne ba batun so tsakanina da kai very much My name is Dr. Farfesu Alarama Malam Muhammadu Jau mun ka'i da Jafar Tanimu Musa su Sufi Mutu Bashir Kulani. Gentleman, educated man, yari man, old man, and problem. alkawari ne da muke yi kuma kai kana ce da ya bayan wani irin alkawari ne zan da alkawari ya shirya ne wani irin alkawari ka taɓa ganin a auren musulunci an ce an yi wani aure zaki ma fake ma promise you are there kai baka na kai magana mana haɗi da dan je ku nuna masa ni kuma mahaukaciyar Najeriya ce ni in shi ya zo daga Amerika zai yi wannan hauka shekara guda ba da yadda ya ce mu shekara guda ba zai yi ba yana na huta a gidansa ni sannan zaka ka dauke miji gaskiya ba zai ba dan Allah ni dan gaskiya kai hakuri ba zai yi eh, wa dan faɗan kamar ya doke shi yaron yana tsugunne kamar yana kuka na tafi da kuku na masifa in zazzage masa taimaka mai gidana ne ba shi da lafiya ka taimaka min yadda Allah ya taimaka eh. shi ne wasu akwai shi ne don Allah ka taimaka min yadda ubangiji Allah ya taimaka kin zo gurina in gane shaɗi in kin zo gurina suna mun share ki bincike shi ke ja duk wannan a ce a zo a kawo maka magana da masu ƙarya da masu gulma da masu adadai duk ka rike ai ba ka da zaman lafiya kuma makocin kawo za su zauna lafiya saboda haka gaskiya ban ji daɗi ba to hajja zan iya ganin ta yanzu to bari mu je bari mu je kila kira wa makarita yarinya nan ko daga kai wata ba ta ce ba za ta zo ba ka san tana cikin zafin abu amma ka iya komawa an kwan biyu abin ya dan sace ka dawo baya ne mai gadi ne kwana biyu bai zo ba ya ba fulawa nan ruwa shine na zo in gani me yasa kika yi min haka me faru kin san malam ya ce mm. idan aka samu akasin abin da ya faɗa mm. a gaskiya za mu shiga bala'i da ni da ke na san haka to me me ya faru ni ban san me ya faru ba zance dai ya baza gari habibu zai mai da fati a'a haba uhuh. to sai in ce miki lalle ko da walakin goro a miya dan rannan habibu da izo yake ce min wai ya je kanti sayayya sai ya ga fati ya rakace ya rakace da ita ta shiga cikin wani hali wai har ya tausaya mata ya bata kuɗi kyauta to zance ya tabbata dai ashe gaske ne yanzu dai zai mai da ita ga miki duk gidan da na je zancen da ake kenan a garin nan habibu zai mai da fati a to ba zai yiwu ba dole mu tashi tsaye yaro zai jaza mana bala'i <laughs> zo mu je zo mu je kuma ni tsoron kar ta zarce nake a'a ah!

jabiru ya jikin kuwa to alhamdulillah za a ce amma gaskiya abin ya ci tara don an dawo da ita gida ma gaba daya alhaji ni za hana ba a fita da ita turai ba bayan jarabayin to amma shi likitan ne ya ba da shawara kuma ga likitan gaskiya ƙwararre ne ba inda ba san shi ba kasan ƙasan gaskiya ne ya gaya mana ya ce gaskiya an je turai shi yana ganin ba ta kuɗi za a yi kawai sayar babu iyan ƙoƙarin da basu ba kai sai maka ce ta bari da ita gida to yanzu ba irin abubuwan da basu ba habibu to haka za a kyale ta kenan ni shawarar da na bayar a ci gaba da addu'o'i a rika saukar qur'ani ana addu'o'i da sauransu cikin ruwan sanyi sai ga Allah ba ta lafiya ba gaskiya ne ka san dama ba wata cuta da Allah ya wanda bai mata magani ba duk cuta tana da magani sai dai cutar kan annabi addu'a shi Warafi ne? hajji. Ki je ki kira min abin mutane zai zo. Zan aike shi. hajiya na tashin barki ke kadai saboda ba irin yanayin da kike ciki fa wadan tura direba ije kira miki shi ai ya fi dai ko to waye to assalamu alaikum amma alaikum assalam yawa umma ya jikin sauki abba ka je ka kira hajiya kulu sun da ta zo ta zo da matar ka akwai magana da zan gaya musu maza maza to sai na dawo sun dama inda ciki da kuma suka riga na sai na zo ba fati da laminti da yana son gani ina magana in ji ko ban da lokacin ka bai kamata ba mutum ya zo yi miki magana sai ki saurare shi Assalamu alaikum. Na na lafiya na. to ba wani abu ne da ba hajjiya ce ta ce zo ga miki cewa tana so ta ganki da ke da ummanki kin ji ko ba za mu zo ba mara na gode ta an ji ba mara na gode Allah ka ai bai kamata ba fati mutum ina miki magana sai ki saurare shi ko kalma ɗaya ce mai daɗi sai ki gaya mara in sai ga kamar ni na zuga ni ba wurin zo koma suke na iya bakin gogari na amma sun ƙi zuwa sun ƙi zuwa Allah sun ƙi zuwa to yanzu abin da za yi ka je ƙauye ka gaya malam da'o ya je ya roƙe su su zo sai su zo tare abin da isa na ce da malam dawo da malam sidi su dan dakace ai na ji duk kokarin da suke yi na shirya wannan lamari saboda haka ana yi wa mahalicinmu laifi ya gafarta mana balle mu mutane ai ba komai ba komai na yafe hajiya mun gode a ba komai ba komai amin fati jeki ki je ki shirya ki taho daga lanki ki kamun na to to alaikum. Allah. Haka jikin ya zama? Ga sunan mun zo da su. Na ba ke. Na ta. Sannu hajiya. Tare muke tare muke. Tare muke. Tare muke. Sannu hajiya. fati dan allah annabi fati abin da ya faru dan allah ki yafe ni yanzu ko dan abba abin da ya faru da fati ba laifinta ba ne laifina ne Allahu akbar. Lokacin da kaga wani ya fito daga ɗakinka ba fati ba ce ta sa. Lokacina ne, in ya kisa shi. Allah na ban sarki. Mm. Inna lillahi wa Da nake so in baya maka. To. Kaga ya tafi Abuja. Eh. Kuma bayan sallar Isha zai dawo. zan kuma nuna maka yadda za ka shiga cikin falon haji ko kana jin birin mota eh. kawai sai ka fita to shikenan hajiya hajiya amma kin san wannan aikin fa ba karami bane dama mun saba yin aikin nan da gumma eh. kuma ta san zan iya shi sa ta turo ni haka ne to amma kin san fa akwai abin nan fa ko a ba komai yawwa haka ji komai ka ji ko yawwa yadda za a yi kenan kenan je ka sai lokaci Wa alaikum salamu. Mala. Hajiya. Sanda zuwa. Ai ina nan na hange ki hankalin ki tashe. Ai baka gani ba mala abin hankali na tashi kwarai. Yaro dai zai mai da matarsa. Hmm? Zai mai da matarsa shi yasa na taso na gaban gabta zama ba mala. Yaya za a yi? Zai mai da matarsa? Zai mai da matarsa shi yasa na taso na gaban gabta zama ba mala. Yaya za a yi? Ƙarya ke yi. idan kika ga ya mai da matan nan hmm. to ki ce ba ni ba ne haka ne amma in dai ni ne hmm. to ƙarya yake yi in ku ya mai da matan nan to ba ni ba ne wannan naci da me ya kama wannan irin abu sun firgita min yaro to akwai lakani da zan baki to ba kowa nake ba wannan magani ba ke ma to saboda darajar gwamma Allahu akbar ai gwamma ta wace ma. Ko ba gaskiya ba. Haka ne. Ba dan darajar gwamma ba. Eh. Shi ma wannan ba zan baki ba. <laughs> Allahu akbar. Amma wannan magani eh. yana da hadari. To. Yana da hadari ki kiyaye sosai. To. Wannan magani eh. a je can gidan da yarinya take gidan iyayenta kenan. A je a samu inda take kofa ɗakin da take kwana. Mhm. a samu a barbada a kofar ɗaki mhm. a samu dai ta ketara a wannan ta zo gidan sauki malam duk a barbada duk inda za ta ketara a hmm. barbada dai a cikin gidan to kenan. a samu ta ketara eh. in ta ketara ai ta bar garin nan ta gama amma karki yadda eh. ya kwana ba a yi ba karki yadda ya kwana lakanin nan ba a aiwatar ba mm-hmm. ki samu amintaccen ki wanda kika yadda da shi eh. kika lamunce masa kika yadda da al'amarinsa ya je ya aiwatar da abun nan kar a yadda lakanin nan ya kwana idan ya kwana to zai shafe ki zai shafe ni to ba komai ko ba gaskiya ba aiwatar Allah ya yana waiwaye lakanin nan fa Allah da za a go yakwa ai ta zo gidan sauki ma tunda akwai direba na mm. da yake zuwa gidan yana yawan aiken shi to shi habibu eh shi habibu yana yawan aiken direba gidan iyayen yarinyar mm. wajenta to ka gani sai in shi, tunda dama shi yaran mai mutunci ne ba ruwan shi da wani abun nan sai in shi sai je aiwatar Allah ya yarda amma ki ja masa kunni a'a ai wannan ba wani maganin nan yana da hadari ba komai malam domin idan saboda yana dawa boka ya faɗa idan aka samu kuskure akan maganin nan shi zai ciwon nan abin zai dawo kaina dalilin ciwon nan mati da aka ba shi magani ya kai gidan su fati sai ya manta bai aiwatar da shi lokacin da aka ce sai da ya kwana shi ne dalilin wannan jinya tawa Ajin shaidan. Ku saurara. Allah ya rufa asiri. To, ala ayi halin dai. Hmm. Ubangiji gafur rahimu ne hmm. kuma an ce wa man taba taba Allahu alaihi. Hmm. Annabi ya ce annadamu taubatan. Da na sani ita kanta tuba ce. To amma duk waɗanda haƙƙin nan ya shafe su. to su kan sai in sun yafe tukuna domin Allah baya yafe haƙƙin wani eh haƙƙin sai yake yafewa lallaka an cuci fati a wannan al'amari fati a'a ba kuka zaki ba muna roƙon gafara fati ki yafe wannan mata ki yafe mata fati Allah ya saka miki da alheri to saura ke kuma hajiya ke ma an bata miki lallai ke ma muna buƙatar yafewar ki yafe mata hajiya a yi biyu babu hmm, ga ita ma Allah ya fi Allah ya saka da alheri Allah ya saka to malam na dawo gare ka to yanzu ya rage na kamalan a taimaka a rabawa Allah nan addu'a to hmm. kamar da yadda na lura da irin matsalar wanda ba na bukatar yin dogon bayani to insha Allah za a yi addu'a wadda ta dace da matsalar da kuma raja'in Allah Ubangiji ya bismillahi irrahanu rahim mu faɗi da samatu al'adar da alamar gaiba shahada ta harka ta kuma bai na yi ba da haifar da ta fi ma kanu fiye da talabula ba karen na ila ma abu ne amalin baje al'anahau ba a masu sura ma alƙawu kala musa ma ji ita bai yi siyar da sai dillu da yin laha ya fi وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وأبور أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد Allah da Allah zai ba. Allah ba ki lafiya. Allah saka da. Allah ba ki lafiya. Allah saka da alheri. To abba mu za mu koma. Mm, za mu koma Allah ba ta lafiya ku Allah da ku zan da ku wallahi marmarin ihu na ce shi ni garin nan anya anya garin nan zan zauna a garin nan ya za a yin zauna a garin nan garin nan fa ba zai zaune ba fa sam wannan gari ba zai zaune ba ina garan yi kwalliya ba garin nan wallahi kai ai kwalliya ba gyaran fuska ah! don aska gemun nan ai garan yi kwalkwal tukunna ne kwalkwal a ga sai in garin gaba daya kai amma kuma kamata yin sa hoda fa in na sa hoda sai ka ganni na bashin jodo da ni Allah wallahi in yi ranka da dau baya <laughs> Allah wallahi kai ya hagan kwarai da gaske bangon duniya bangon duniya ta dauka ba uban da zai sa in zauna a nan ba uban da zai sa in zauna a nan bangon duniya zan tafi ras dam amma kuwa a kai na abu zai yiwu ba mm, mm. Aha! ka san bangon duniya sai da mashin sai da mashin ake zuwa bangon duniya kuma wallahi wallahi tallahi daga yau sai yau ko uban waye uba dan ubanka billahi allazi la ilaha illa dan ubanka dan ubanki don to uban waye hada da ku uban waye hada da ku ina ruwa na ni eh ina ruwa na ai ba ni bane ku je ku tambayi hajiyan ko ni ba ba kamun yi ba zai kuna wani abun nan wallahi wallahi kai ni ba ba wannan ba dan ubanku tsiren dankali sai da na ci na naira arba'in a kurkuku sai da na kwana kwana na ɗai ɗai ɗai sai da na kwana sau ɗaya na shanye ruwan maliya kaji na zo na cinye Zariya, na cinye kaduna na zo na haɗiye kai a ina bangon duniya stress stress zuwa bangon duniya yawa bai bai mutanen gari mu sai bangon duniya kinga fati abinda da ki la'akari da shi kin ga har mun zamu zura a tsakanin gaskiya ya kamata ki haƙuri ki wanda da hankali ki dawo gidana oh, a ban mun dana ba ta kai dan shege ba ne ni kin taba ji na buɗe baki na yi wani farcin eh ba ne ki faɗa wannan magana ba ki haƙuri dan Allah ba san iya ba Allah ya baka mai son ka ni Allah ya riga ya bani wanda nake son na aura don in ka ba zan iya ba kuma sai nake ji kamar kin cika min shi to ba la yi abu da za da yi in har akwai wani abu da yi miki da ya bata miki rai dan Allah dan annabi ki hakuri ki kuma yafe mu sai an ji mu ba sallama zan ba ko kuma da ya ci kwan musulunci ke salamu alaikum tsohon mara mutum waye ah. mahaukaci ne na ce mahaukaci ne lafiya a ah, lafiya yanzu kai a ganin ka kai ka yi daidai da aka ce ka daidai me aka yi kai kaɗai ka fi kowa iya haihuwa ko ƴar gwal ka haifa eh? saboda ka zama cikakken marar mutunci eh. da dare sanin darajar mutane akan yarka kawai ka zo ka faɗa ɗan mutane da ina jira da garin nan ko gida na babban shiga ba labari isa min eh. na cikin bari nan je in sauke kaya da mun hutan zo in same ka idan kana ga ka da ke ka da ki banza wallahi baka da ki banza ba eh. bari ma ga Allah kura ta zo nama ya zo bakin kura Allah ka ga wannan na kan ji umar gidanka ai dan karka shige ni daji ai ba zan shiga ba dariya ta kuka ce wallahi kuka ce na san Allah kuka ce zan lalata ka wallahi Allah zan lalata ka ka ji ka ga da dubu ka zo za ka samu miliyan anan <laughs> masifa ba idan da dubu ka zo za ka samu yanzu ka ga halin da yaran ke ciki yana fa asibiti a kwance to tsaya duku na gaya ma yana asibiti ba kwance na ji dai da ku kuma saboda ka cika cikakken mara mutunci ko sako ka ce a je a gaya yaron nan a daudai wai kana nuna wai da hinnan ka kai masa to fitowa aure ba sai Allah ya yi ba nan turo ka aka yi ni nan saboda dan uwana ne na zo zan dauka mai fansa in kana kai da ki banza wallahi baka da ki banza ba to ai ko ka da hinnan ka ma ka ji murya hinnan fada ka fito da shi na ka duka riga da shi na na <laughs> Allah sarki idan ajali ya kira ko ba ciwo za a tafi mm. billahi lazi mm. wallahi za a tafi na yi maka da ke shi ka aura masa ɗaya ne ko ko ba ka aura mar baka da ke saboda na ce a fito ba a fito ba shine yasa na da ke to lokaci bai yi ba na fitowa kuma wallahi baka da ke banza ba nan yanzu wallahi sai na rama mazuwan nan da nai ka zo ne zaka rama eh, shi yasa na kanje uban ka naka ne uban cire cire cire Allah ya faka wallahi cire ga gadi wala cire me zan cire ni ni na fa son ka cire da ki tsoka sai na sai na cire eh. ko ya ga da ka tsoka ka da rabi a waje ki na da kiri cire mana ka ga inda zan ma dan uban ka madar mutunci eh mai mutunci wato ko in mutu saboda yau ga ka haifi yar gwal babu ruwanka na san yanda a hannun yan rasa kai ma yau za ka rasa bari in cire dan uban ka Allah ya ji kai Allah ya ji kai barin cire cire cire

faɗan matsoraci na sai ka tsaya mata kuma buɗe mata a garin tuba riga nan zan maka goce ni kuma wallahi rigimar ba ta tare ba za ka san ka da ko ɗan gata dai fannin borin kunya wallahi ba ya mamar ba kuma ne ne an tara gajiya ke ya ta yaɓe ni dabarun rigima wallahi wai ki ne rigar ka abin yana mugun damu ba kyautawa fati da ba ko ba ka ba amma ya kamata a yi cewa dan adam ba aiki eh, saboda kai dai ka san halin samira ko ba ka ba to wato halayen samira da halayen fati sun bambanta kwata-kwata kaga na farko fati za ta tarere za ta yi min girki da kyau tana jan yan uwana a ciki. kai mahaifiyata in ta zo sai ga ta inda ta sata saboda to ni abin da ake tunawa ke kuma wani abin da ya faru bisa kuskure kamata ta manta amma ta ta yadda gaskiya ne mu kanmu muna gani to amma ka san su iyaye mata alhaji habibu suna da matsala amma tunda sun haife ni ya zani ba mu ci gaba da hakuri da su so kamar da yadda na ce ga ma hakurin nan dai da aka san ka da shi ka ci gaba da shi kuma dama shi mutum yana cikin wata musiba yana addu'a zai samu sauki insha Allah to yanzu nasarar ce ta zo shi sa kake ganin haka amma Allah da Allah zai tabbatar da alkhairi ba so shi ke nan gobe a hantu zan sami ka insha Allah insha Allah to dauke a gare kuma Aisha to a hawa ne <laughs> haƙuri ka san bayan da zan yi da kaina mu ka san mana faruk na jinki ni da kawai abin da zan ce ma Allah ba ka haƙuri kuma zan ma fatan Allah ya haɗa ka da nisa to kin san ina son ki ƙware kuma so nake na aure ki ba kuma zan so don na aure ki ki shiga wani hali ba dole in ceto ki daga wannan hali da ke ciki kuma ba wani abu ta yi tafiya na ban miki ni na haƙura shi ke jiki haka allah yake su hajiya babu komai amma mun gode wa allah da ya sa har muka gane gaskiya tun muna da ranmu da lafiyarmu ki duba ki ga irin wahalar da na shiga ba don allah ya taimake ni na samu na kira mutanen nan na roƙi gafara ba ni da ban san yadda zan kare ba hmm? allah da ya rufan asiri sai dai in ta gode wa allah allah ya ba mu ikon muka faɗi abubuwan da muka yi muka kuma roƙi gafara a gurin waɗanda muka yi wa suka yafe mana kawai ba abin ba a magana don dai ban sanar miki abin da isa ne ba ki duba a caɓa ake mana guda biyu amma saboda wani abin da na shushuka ba da hakkin mutane ba nike nan gidan boka karɓo kuɗin mutane ina kai bokaye da 'yan bori da 'yan a akan a wulaƙanta wani ko a ce wani mutunci ko a kashe wani da haka na sai mashin ɗin nan amma kin gani ga shi yanzu an sace su guda biyu su kansu waɗanda suke min hayar babur ɗin su kansu sun kare ne kin ga sanadiyya ta ce saboda kuɗin haram da nake ci sha Allahu daga wannan ba zan sake cin kuɗin haram ba gara wata sana'ar <sighs> bari kawai bamma ki duba ki ga dai kusan mutuwa fa nayi kusan mutu fa nayi allah ne ya taimake ni ya rufa min asiri ya sa ba zan mutu da hakkin waɗannan mutane a kaina ba sai dai mai fatan allah ya kiyaye gaba allah kuma ya taimake mu ya ƙara mana lafiya hajiya zauna kan kujera zauna zauna habibu abin da ya faru can baya don allah don annabi a yi haƙuri a yafe mu fati hajiya kawun fati to dan allah don annabi wannan abu ya shige a yi haƙuri habibu ga matarka nan ta dawo gidanka allah kuma ya kiyaye gaba dama abin da ya faru can baya sharrin shaidan ne to allah ya daɗa rufa mana asiri allah ya kiyaye gaba ke haƙuri kin ji mhm. allah ya kyauta hajiya dama dai ko bada ba tsakanin da hajiya ta bawa a ne to don haka don Allah ne da nabi duk abin da ya faru na baya a yafi wani juna shi da zama haka yake dole wani ba ta wani to amma idan aka ta faru sai a yafi wani juna domin ba wanda ba dauka kai ba ba nan ba mu tafi faruwa yawa ba komai wallahi ka san dama aminiya ta ce wallahi na yafe na yafe mata duniya da lahira wallahi dama abin mai zo kan kuskure da rashin fahimta ba zaman zan ce wa gwamma sai dai in ce Allah isa tsakanina da ita ba komai ba komai ta so ta sani a halaka Allah ya rufa asiri wannan da ta so ta sani in shiga in shiga cikin wani hali da ba Allah kiyaye ba ko ba